أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau sha hudu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara kuma yau eh, talatin cif ga watan biyar miladiyya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji haruna danja Allah madaukakin sarki ya gafarta masa domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan shine majalisunmu na sha hudu kuma a bana kafin na akwai tambayoyi wannan ya ce Allah ya tsara wa malam rayuwa mai albarka amin Allah ya gafarta malam don Allah yaushe mutum zai yi addu'ar shan ruwa addu'ar shan ruwa malamai suna da maganganu a kai wasu suna ganin za a yi ne kafin a sha ruwan wasu kuma suna ganin sai an sha ruwan ake yi amma addu'ar mafi malamai suna ganin eh, sigar tunanin na sai bayan an sha ruwa ake yi ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ذهب الظمأ كشياتا هذا متشابه أي كشي بيته با وابتلت العروق sannan jijiyoyi sun jike wato an jika su da ruwa da aka sha da sun bushe to yanzu sakamakon shan ruwa da aka yi sun jike wa sabata in insha Allah kuma ana fatan da izinin Allah lada ya tabbata ladan shi azumin da haka ba abin rigima ba ne in mutum ya ga zai yi bayan sai bayan ya sha ruwa sannan zai yi to zahirin hadisin abin da ya addu'a abin da take nunawa ke sannan kuma zai yi a lokacin da zai sha ruwan ba za a ce mutum ya yi laifi ba insha Allah malam ina fama da ciwon ido to duk sanda na ɗiga maganin a ido sai na ji ɗaci a bakina yaya matsayin azumi na azumin ka yana nan baya cin abin da yake karya azumi sa magani ta ido mafi yawancin malamai sun ba da fatawa haka ko kuma sawa ta kunne ko da mutum ya ji shi a makoshinsa ba ya ci shi bane a matsayin abinci Allah ya kawo malam imani da lafiya malam tambaya ta anan ita ce idan mace ta haihu ba tare da jini ba ba tare da jini ya zuba ba shin ita ma hukuncin jinin biki ya hau kanta ko ko a'a idan mace ba idan mace ba ta jini ba maganar jinin biki a tare da ita ai shi jinin ake magana kansa shi yasa ai hatta idan bari ta yi za a kula da barin watan shi nawa idan ya kasance barin bai kai watanni hudu ba wato arba'in arba'in su uku kwana ɗari da ashirin to ai ba a ɗaukar wannan jinin a matsayin jinin biki duk da gashi yana zuba jini ne na cuta wannan shine kauli rajihi a mace ta haihu babu jini babu maganar biki a tare da ita jinin ya ɗauke kenan za ta iya sallarta sai azuminta sannan kuma dukkan ibadojin da da ba a yin sun ana jini to za ta iya yin su wannan yake cewa Allah gafarta malam tambaya ta ita ce shin ko ya halasta mutum ya sha maganin ƙara ƙiba idan ya kasance ramamme ne shi idan ya je wajen likita ya ce wannan maganin ƙiban ba zai cutar da shi ba to babu laifi ya sha babu laifi ya sha in an tabbatar da ba zai cutar da shi ba sharaɗin shi ne ya zama ba zai cutar da shi ba domin ya je ya hura masa hanta ne ko ya hura masa koda aka gan shi ful ya zama ƙato aka ya zama bala'i ita ko ka'ida ta musulunci ita ce duk abin da zai cutar da ba a yadda ka yi ba sau da ka duk abin da zai cutar da bawa ba a yadda da shi ba daga cin ka'idar aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wa yuharrimu alaihimul khaba'ith yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith jiya mun yi magana akan wannan gaba ta wannan ayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne domin ya halasta duk abin da ya kasance mai amfani kuma mai daɗi kuma mai tsarki sannan abin da ya zo mai cutar da ɗan adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo domin ya tabbatar da haramcinsa daga Allah madaukakin sarki so da idan wannan maganin da mutum zai sha da ba ba cutar da shi zai yi ba likita ne ya bashi ya ce in ya sha zai yi kiba to ai daidai ki da ya ci abinci sai a ce kai ya ci abincin da zai sa shi kiba hmm? abubuwan da dama ake kula da lafiya da su ai malamai sun ce guda biyu ne akwai al'aghziya akwai al'adwiya al'aghziya abinci al'adwiya magunguna har suna cewa ka'ida ita ce idza amkana al-ilaju bil aghziya fala yultaja'u ila al-adwiya haka malam ibn qayyim ya fadi a cikin zadul ma'ad idan ya yi wa ba mutum maganin da za a ce ta abinci ne kawai sai mutum ya je wajen likita sai ce ba jini sai likita ya ce ba jini a jikinka ko ba jini a jikinki sai ya ba mutum ya ce ka rika cin kaza ka rika cin kaza ka rika cin kaza to ya fi ya ɗauko kwaya ya ba mutum ya fi ya ɗauko ƙwaya ko ya ce zai riƙa mishi allura amma idan ba zai yiwu ba sai dai a yi wannan allura ko a sha maganin to shi kenan sai a sha magani saboda idan likita ne ya bashi shawara ya ce to sha magani kaza dan yanzu aka ce sai ka ci abinci za ka daɗe ramaka ba ta gudu ba kuma ba za a ga ƙibar taka ba sai ce to ka sha magani kaza wannan in ka sha shi zai sa ka ƙiba babu laifi ya sha in dai ba zai cutar da shi ba insha Allah wanne ya ce don Allah malam ina son ka taya ni a addu'a mun kusa fara jarabawa nan ba da daɗewa ba to Allah ya taimake ka Allah ya baka ikon yin karatu da fahimta sannan kuma Allah ya sa ka rubuta jarabawar lafiya kuma ya sa ka ci jarabawar sannan kuma Allah ya sa karatun da kake yi ma al'umma da musulunci amfani wannan kuma ya ce na ji wani malami ya ce ba a karɓar addu'ar mutum sai ya yi ma Allah kirari to wani irin kirari ake yi kirarin da ake ma Allah subhanahu wataala shine Allah wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani sahabinsa yana addu'a yana cewa Allahumma inni ashhadu bi annaka anta Allahu لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد عليه الصلاة شيء لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل إذا إذا إذا إذا, إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى النبي صلى الله عليه وسلم na ناجوا wannan bawan yana addu'a yayi ma Allah kirari سوان دي في yafi wanda in aka roƙi Allah da shi Allah na amsawa in aka ce Allah ya bada zai bada so da ka buɗe addu'a ka sai ka fara da wannan addu'a Allahumma inni ashadu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa wa ahad sannan kai ma annabi sama salati sannan ka faɗi bukatar ka to kama Allah kirari bayan kirarin kuma kai ma annabi sama salati to daga nan sai ka faɗi bukatar ka sannan idan za ka fara addu'a ka fara da kanka ka fara ma kanka addu'a wannan tsarin addu'ar annabawa kenan rabbi fili wali Ka ga annabi ibrahim alaihi salam da zai yi addu'a sai da ya fara makansa ma sannan ya ma iyayensa rabbir firli wali walidayya ya ce wali mu'minina yawma yaqumul hisab ya makansa addu'a ya ma iyayensa sannan kuma ya ma sauran musulmi haka annabi nuhun alaihi salam ya addu'a rabbir firli wali walidayya ko wali man dakhala mu'minan wali mu'minina wal وللمؤمنين wala tazidi adh الظالمين illa tabara to mutum ya makansa wannan sannan kada ya addu'a da abin da zai kwatance jawo bala'i kai ya makansa addu'a jawo bala'i sannan kai ya addu'a da za ta zama yanke zumunta ce duk waɗannan suna cikin sharɗa da kuma ladubban addu'a waɗanda suke da yawa akwai sauran tambayoyi da aka rubuta insha Allah ta'ala sai goban Allah kai mu sai mu karanta su saboda lokaci da izinin Allah yau za mu tashi aya ta 92 الله مدوكتين سكينة ولقد جاءكم موسى بالبينات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده نعم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون الله سبحانه وتعالى يشي ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون الله مدوك سنشكي يا شي قبل من بياني a game da tattaunawa da yahudawa da karyata su a game da ikirarin da suke yi a matsayin su ne fiyayyen bayan Allah suna faɗin uzuroran karya da suka sa su ba su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙur'anin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ba to shine Allah ya ci gaba da bayani ya ce wala qad ja'akum Musa ai wallahi Musa ya zo muku annabinku Musa alaihi salam ai ya zo muku bil ce ya zo muku da mu'jizozi ayoyi da suke tabbatar da cewa shi annabin Allah ne amma kun yi imani kun mattakhassumu al'ijla min ba'dihi amma bayan haka ai sai ku karki an marakin sa kuna bauta masa wa antum zalimun alhali kuna masu zalunci kuna ɗauka haƙƙin Allah kuna ba wani abu banza can nan ma kamar yadda aka faɗa mana ci gaba ne Allah maɗaukakin sarki yake yi da bayani a game da miyagun halaye da lalatattun ɗabi'u na waɗannan lalatattun bayin Yahudawa in an ce musu shi imani da annabi sama su ce na gulfu in sun ce in an ce musu shi imani da annabi sama su ce nu'minu bima unzila alaina amma wa yakfuruna bima wara'ahu wasu hujjoji shubuhohi dalilan da ba na gaskiya ba suke badawa to shine Allah ya ci gaba da tona musu asiri aka ce ai annabi Musa ya zo musu sai Allah madaukakin saki anan yi rantsuwa yace wala aka yi amfani da lamun da ke fa'idantar da rantsuwa sannan kuma akai amfani da kan wanda ke faidan da tabbatarwa ai wallahi tabbas annabi Musa alaihi salam ya zo muku kun imani da abin da ya zo muku da shi kuma ya zo muku bil bayyinat ya zo muku da hujjoji ya zo muku da mu'jizozi da aka kuma an ba annabi sama mu'jizozi da yawa annabi Musa alaihi salam yana cin adaba da Allah ya ba su mu'jiza mu'jiza da yawa الإمام ابن كثير يشي لعل ملوك كنسك يشي ولقد جاءكم موسى بالبينات يشي عيب الآيات الواضحات annabi Musa alaihi salam ya zo muku da mu'jizozi waɗanda suke a fili suke ga su nan ana kallon su idanuwa suna kallon su kunnuwa na jin su hannu zai iya zuwa ya je ya taɓa su والدلائل القاطعات بدليلي وأن سكن ينكن هنزل كبا النبي موسى آيوي ديوا النبي موسى الله يباش آيوي ديوا معجزوزي ديوا أبن داك يشم معجزة Abin da Allah maɗaukakin sarki yake ba wani annabi gagara kwaikwayo domin ya tabbatar da annabtarsa shi ne ake ce masa al-mu'jiza in an ce al-mu'jiza daga al'ajazu ne sai a ce a ajazahu ya gaji yadda shi ai a ajaza hada shay'u ahadan an ya'tiya bi mislihi wannan abin da aka ba ma wannan annabi ya gaji yadda wani mutum da ya zo da sa shine sai a ce mata al-mu'jizatu cikin sunayen ta aka ce mata al-aya al-aya shi yasa nan malam ibn kafir sai ya ce bil ayati wadihati ya zo muku da mu'jizozi wato ayoyi alamomi da suke tabbatar da cewa shi annabin Allah ne bambanci tsakanin mu'jiza da karama shi ta karama ana ba waliyin Allah ne shi waliyin Allah wani mabiyi a cikin annabawan Allah wanda ya imani da wani annabi ya yarda da shi ya gazgata shi ya zama mai biyayya ga Allah to shine ake ce masa waliyi sai Allah ya bashi mu'jiza bambanci na biyu tsakanin mu'jiza da da karama mu'jiza neman ta ake so tari mu'jiza neman ta ake wasu sai su ce su ba ke da annabi kaza annabi ba ne in ya isa ya musu kaza to sai Allah ya bashi domin ya gaggata shi ita ko karama ba neman ta ake ba domin babu inda aka zo aka ce a musulunci ka zo ka bayyana ma mutane ka ce wali ba inda aka ce ka zo ka ce sai ka zo ka ce ya kai wali ne ba wanda ya ce ka ce a'a idan Allah yana so ya nuna girman ka a cikin mutane kuma ya nuna kai mabiyin annabinsa ne to kawai sai ya baka wasu abubuwa sai ka faɗi magana sai ka tabbata sai ka yi aiki aikin da wani ba zai iya yi ba domin Allah ya nuna ma mutane cewa kai mabiyin sai Abu abubakar radiyallahu anhu ana da shi lokacin da zai rasu ya tara ƴaƴansa yana musu wasiya ya faɗi adadin ƴaƴansa sai ya faɗi wata sai suka ce to mun san mu to ɗaya fa da kafaɗi sai ya ce eh ta wance za ta haihu kuma za ta haifi ya mace za ta haifa kuma bayan rasuwar giduna abubakar ta haifi mace kaga wannan karama ce mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa a cikin sahabbansa karama ta tabbata a gare su suna nan da yawa abu ubaida da al-jarrah radiyallahu anhu karama ta bayyana lokacin da aka je yakin da ake ce mishi ghazwatu zatil sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga yunwa abincin da suke da shi ya tsare, ga su a bakin teku ruwan teku ba ruwan sha ba ruwan teku ruwa ne na ayar Allah in kaga za ka shiga da kwallon ka shiga ko kuma ka kama kifi amma ba a shan sa ya kishi ya dame su ga yunwa suka rika soke raƙuman su sai su shanya ruwan da yake cikin cikin raƙumi wanda Allah ya ajiye mishi shi a matsayin riza Eh, abu ubai da ya ce za ku kashe mana eh, za ku mana da raƙuma so daga abin da za a yi shine to yanzu sai mu roƙi Allah maɗaukakin sarki tun da dai mu ɗan aikin annabi sama ne aikin Allah muka je yi abu ubai da ya yi addu'a sai Allah ya musu da wata shirgegiyar halitta kawai ta zo a bakin teku sai ta mutu ana ce mata al'ambar suka rika cin naman nan watanni mai ya ce hatta ta minna sai da muka ɗiɓil kuma naman bai kare ba kuma bai lalace ba. mai ya ce wallahi sai da ya samu muka auna tsawonta sai da aka sa raƙumi ya tafiya daga bindin wannan halitta ya je kan ya dawo ya tafiya tafiya raƙumi sai tafiya ya je ya dawo kawai karama ce wannan da sauran bayin Allah da Allah ya ba su karama amma in an ce mu'jiza annabi ake ba kadai ko manzo na Allah madaukakin sarki domin gaskata shi a matsayin cewa shi dan sakon Allah to Allah ya ba annabi Musa alaihi salam al-ayat al-wadihat wad-dalail al-qati'at Allah ya ba shi dalilai ya ba shi hujjoji waɗanda suke masu yankan hanzari ala annahu rasulullahi akan cewa shi annabi Musa manzon Allah ne wa annahu la ilaha illallah kuma mu'jizozin nan suna tabbatar da cewa babu abin mafita da sai Allah ayoyin nan da aka bashi wal ayatul bayyinatu ayoyin da aka ba annabi Musa nan suna da yawa amma daga ciki hiya tufa akwai ruwa da aka saukar kawai aka riƙa ruwa ta sama ruwa ta kasa wannan tana ɗaya cikin ayoyin da Allah ya ba annabi Musa kawai aka yi ruwa ruwa ta ƙasa ruwa ta sama a gani ko za su yi imani da annabin Musa alaihi salam amma ba su yi ba kun ga aya ta farko na mu'jiza ce aka ba shi a ruwa ta ko'ina, kawai ruwa inda ba a tsammani ruwa zai bulbulo ba sai ruwa ya rika bulbulowa ruwa ya cike gari sai su ce in ya roƙi Allah Allah ya ce da ruwan za su yi imani annabi Musa ya roki Allah ya ce Allah ya ce da ruwan nan haka nan sai a ce da ruwa gari ya kaf ya bushe gaba ci gaba da kafircin su sannan me wal jaradu ibn kafir ya ce da fari haka jarrabe su da fari kawai duk abin da mutum ya ɗauka sai ya zama fara in abinci mutum ya zo ya ci zai ci matar shi ta kawo mishi abinci kawai zai yi buɗe baki sai kwanan ya cika da bayan kawai ya ci ko me ka taba sai ya zama fara suka roki annabi Musa cewa ya roƙa musu Allah Allah ya janye musu wannan azabar ta fari da aka yi addu'a aka ɗauke ta suka ci gaba da kafircinsu sannan wal hakanan kwakwata aka jarrabe su da kwakwata har kwakwata ai bala'i ce kawai ko ina kwakwata suka sace roƙon annabi Musa alaihi salam cewa ya roƙa musu Allah a janye musu wannan jarabawa wannan musibar ta kwakwata annabi Musa alaihi salam ya roƙi Allah aka janye musu wannan musibar ta kwakwata sun yi imani ba su yi imani ba wadda sannan kwaɗi kawai komai kwaɗi kaga yanzu ce ko kofar gidan kunu kwaɗo irin gidan nan ya zo ko ya zauna ya rika ka da kuka kana son kai bacci da kake ji balle a ce gari ya cika kwaɗi duk tafiyar da za ka yi ko sai dai ka shafa kwaɗo kuma in ka taka shi kila ya mutu ya ki mutuwa kamar je shi ya ki murzuwa ya za ka yi aka jarrabe su da kwaɗi shi suka roƙi annabi Musa alaihi salam a janye musu wannan musiba aka janye kwaɗin nan amma har yanzu suka fi imani wajemu sannan jini yan abin da ya suka taɓa ya zama jini ko ina kawai jini ake gani sai jini ba yi da kyan shi ma haka sannan wala asa sannan ga wannan sujjar tasa da aka bashi wanda ita ce ya fara zuwa da ita dama sanda ce mai ban mamaki وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكل عليها كاد فائدة التفكو وأهش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى حاجة فائدة التفكو أجريش شي سندن لن تاسع شي أتوكل عليها إنا تفيا da ita sai in dogara da ita haka tana ɗan ƙara mini ta goyi baya na ce supporting ina اي ta ƙarfafe ni wajen sannan wa ahushu biha ala ghanami sannan kuma na kan bugo ma dabbobi na wani abu idan ina so in san in ko musu wani abu kamar misali na ga wasu 'ya'yan marmari 'ya'yan marmari a cikin a jikin bishiya sai in buga ta sai ta zubo musu da shi wali ya fiha ma'aribu ukhra sannan kuma ina da wasu ina da wasu bukatun na daban da kace mu qur'ani bai faɗi waɗannan ma'arif din ba to sai Allah ya ce to yanzu wannan wannan saddar ta wuce matsayin ta na ka faɗi fa'idoji guda biyu sannan kuma ka ce da wasu to yanzu alƙiha haya Musa kawai ya daita ƙasa mu gani fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a kawai shikenan sai ta zama macijiya shi kan shi annabi Musa da ya ganta ta zama macijiya sai da ya tsorata ya Musa la تخف aw ta'aya inni la يخاف لدي المرسل mursalu aka ce a kakka ji tsoro ya annabi Musa daga ta manzanni ba jin tsoro a gabana ba su da tsoro a السلام so da salam sai ya wannan ya dau wannan sanda kuma sai macijiya kai sai ta koma ta zama sanda wannan mu'jizozi ne sannan bayan nan an ba annabi Musa alaihi salam waliyadu da hannu shi kuma hannun kawai annabi Musa alaihi salam sai ya sa shi a cikin rigarsa haka idan ya fito da shi kuma sai ya rika haske kamar haske rana kaga wannan ma mu'jiza wa farqul bahri sannan kuma da yadda Allah madaukakin sarki ya tsaga masa teku annabi Musa alaihi salam ya zo da mutanensa bayan fir'aunu ya biyo su shi kenan sun zo kawai sai teku ya sha makance tsakaninsu mutanensa suka ce a a a a yudriku na al'adu ai abokanan gaba za su riske mu ƙarshe Allah madaukakin sarki ya umarce shi cewa ya buga ma wannan tekun sandarsa shi kenan kawai sai ya rabe biyu fa kana kullu fiqhin ka tawdil azim sai ya zama kowane bangare na teku sai ya zama kamar wani shirgegen dutse ne katon dutse ga dutse ga dutse wa bainahuma shi'bun ko darbun sai aka samu tsakiya a hanya sai aka samu hanya ko shi kenan sai suka tabi kamar kwalta kaga wannan ma mu'jiza ce Allah madaukakin sarki ya ba mu annabi Musa alaihi salam wa tazliluhum bil ghamami sannan kuma da yadda aka rika aka rika musu inuwa da giragizai sai girgije kawai sai ya zo ya musu inuwa walmannu sannan ga wani abu mai zaki malaman mu sukan fassara shi su ce garba abu mai zaki ka fassara shi da duk wani abu mai zaki da yake maka daɗi in ba za ka fassara shi da bin bita ne sai ka sani in za ka fassara shi da siga ne sai ka sani in mazan kwaila za ka fassara almannu da shi duk shi duk dai zaki abin zaki ne ake saukan musu da shi haka kawai daga daga sama ba aikin fari ba na baki sai a saukan musu da wannan abin mai zaki wasalwa sannan kuma aka saukan musu da wasu tsuntsaye masu daɗi su ci nama su sha zaki ba su noma ba za su yi noma ba ba nema ba noma ba wahala kawai sai dai a saukan musu da nama kuma naman da ba zai sa su ci gudawa ba yanzu ka tasa zaki da maiko kai kaga abin da ake ta tallake na a maganin sa ake ta tallako a gari duk da wani an ce wani ya je wani gari ya ji ana ya ce ha su wannan har sun sha ma sun ci ya musu yawa ai mu abin da ya kama kenan sai mu mun ga wajen zama ya zo zai shiga gari ya zo ci rana ya ji ana cewa ga maganin zaki da ku ya ce a ai nan ne wajen zama ya ce su har sun sha ma sun sha ma sun sha musu yawa ai mu abin da ya fito da mu kenan to zaki da ku kaga aka kaso so kan musu da zaki da ku su ci haka nan su sha ba aikin fari balle na baki kawai su ci su sha su gode ma Allah amma waɗannan miyagun bayan suka kafarci annabi Musa aka ba waɗannan mu'jizozin kai kana iya cewa kusan ba a ba an ka cira annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi da aka ba shi mu'jizozi da yawa da aka ba annabi Musa alaihi salam domin na annabi Musa suna da yawa al-imam al ya rubuta littafinsa mujalladi tara da nubuwa shi yana bayani akan mu'jizozin annabi al-imam abu nu'aym al-asfahani shi ma yana da littafinsa sa dalailun nubuwa duk suka kawo mu'jizozin da Allah madaukakin sarki ya ba annabin mu sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan duk suna ciki wal hajar sannan kuma ga dutse da aka bashi dutse zai fa'ida wannan dutsen annabi musa alaihi salam in ya bige shi sai dutsen kawai sai ya fashe kawai sai ruwa ya rika fitowa a ciki sai a sha kuma da aka tashi sai Allah ya tsari kabilun banu isra'il su sha biyu ne sai ya zama ne فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد anima كل أناس مشربه sai aka fitar musu da kan famfo misali a yanzu kenan aka fitar musu da kan famfo sha biyu kowace kabila ta san kan famfanta kowace kabila ta san kan famfanta wata kabila ba za ta fi ta ce lalla wancan suna jira ba ko ruwan waɗancan ya ƙare ba zai ƙare ba duk wannan mu'jiza ce da aka ba ma annabi Musa alayhi salam Ibn ibnu kathir ya ce wa ghayru zalika min al-ayat allati shahaduha da waɗannan ayoyin da ba waɗannan ba mu'jizozin da ba waɗannan ba waɗanda banu Isra'il sun gansu da idansu ya ka malamai suka ce mu'jizozin da aka ba annabi Musa alaihi salam hala biyu sun san rayuwa annabi Musa alaihi salam ta kasu ta kasu gida biyu akwai rayuwar da annabi Musa alaihi salam yayi da Fir'aun wannan duk mafi yawancin abin da ake ba da labari zaka ji a lokacin banu Isra'il dangin annabi Musa alaihi salam wahala suke sha Fir'aunu ake fama da shi ya daina kashe su ya daina wahalar da su ya daina bautar da su a lokacin su ne wai ake ganin su a matsayin bayan Allah to akwai mujizozin da ba ma annabi Musa alaihi salam a wannan lokacin akwai kuma rayuwar annabi Musa alaihi salam da yayi ta bayan an halakar da Fir'aun a nan kuwa abin da aka rike shi ne waɗancan da ake ganin bayan Allah ne waɗanda su ake cutarwa da yanzu sai suka koma annabi Musa alaihi salam suke cutarwa suke cutarwa da can su ake cutarwa sai Allah ya tsamar da su daga sharrin fir'aunu, aka fito da su aka halakar da fir'aunu a gaban su, bayan an halakar da fir'aunu suka zo suka ci gaba da rayuwa ya kamata waɗannan bayan su ma Allah su gode masa su bauta ma Allah to sai ya zama kuma wahalar da annabi Musa alaihi salam ya sha a hannun fir'aunu kusan zaka ce ba kai wahalar ba da danginsa suka ba shi ba banu isra'il bayan wahalar da suka sha sannan kuma rayuwa annabi musa alisam ta fi tsawo bayan halakar da fir'aunu kaga dole fi shan wahala to haka Allah madaukakin sarki ya kaddara ma annabi Musa alaihi shi yasa a hadisi sahihi idan aka cutar da annabin mu sallallahu alaihi wasallama sai ya ce laqad fu'ila bi akhi Musa aktsaru min dhalika sabar hakika an yi ba dan uwana annabi Musa alaihissalam fiye da haka kuma ya jure ya haƙuri so da ni ma sai in yi haƙuri sai in yi haƙuri manzal sama sai ya haƙuri to su ne waɗannan ayoyi wasu daga ciki wa ghairu dalika kaga ya ce da makamantan waɗannan daga cikin ayoyin da su sun gansu kuma an ba annabi Musa alaihissalam a wata ayar Allah madaukakin sarki cewa ya ba annabi Musa ayoyi tara أغم ذاك إخذت إسرائي ولقد آتينا موسى تسع آيات آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل نعم فاسأل بني إسرائيل إذ قال لهم جاءهم إذ جاءه فقال جاءهم فقال له جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ولقد آتينا موسى تسع آيات ina son mu fahimci tsakanin bambanci tsakanin wannan ayar da aka ce an bashi tara da kuma waccan da aka ce wala qad ja'akum musa bil bayyinati shan umumi ne an game ne aka ce hakika mun ba annabi musa alaihi salam ayoyi ba a fada adadin su ba kuma sai Allah ya sa su da alif da lam bil bayyinati kazaka al kazaka al فذاك ألف تفيداني معا كل العموم يا أخي فعلا هذا أل أنا لديك تنسيقوجين أمومي البينات ولقد جاءهم موسى بالبين جاءكم موسى بالبينات هذا البينات أكثر يوى mun ba annabi Musa alaihi salam ayoyi ba faɗi adadin su ba to amma anan sai Allah mana kuke sai ya ce ne ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات حقيقة من النبي موسى وسو مؤجزوزي غدا ترى وند سكي أفيلي سكي هاجة ترى نان أشكي مؤلا تنسكي سو دقا با آيوي قوي أكبر النبي موسى عليه السلام شين شيني إرم ونن إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة لن لي ألا ينادى وسو sunaye mafi ya kyau guda casa'in da tara da ba ɗaya yana nuna sunayen Allah guda casa'in da tara ne kawai kenan ku je hausar Allah yana da wasu sunaye casa'in da tara da ka tashi sai ka ce sunayen Allah guda casa'in da tara ne kawai kai daidai an ce Allah yana da wasu ga ashe yana da su da yawa amma a cikin akwai guda nawa akwai guda casa'in da tara to haka nan ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات حقيقة من باع النبي موسى عليه السلام وسؤالي مؤجزوزي قد ترى ولن تسك أفيلي سك عمطي معجزوزي في الله يتشي واسأل بني إسرائيل إذ جاءه أتنبي بنو إسرائيل ألوك عن النبي موسى يزو مسلو أن نقايوين معجزوزن فقال له فرعون sai fir'aunu ya ce ni inni la'azunnuka ya musa masuha kai musa ni dai ina jin ina zaton cewa kai sihiri aka ma ƙarya kake kai sihirtacce ne kai sihirtacce ne ba ka zo bane da abin gaskiya sihirtacce ne kun ga nan tis a ayatin aka ce ayoyi tara amma a ayar mu nan ta yanzu ta cikin suratul baqara an ce an ba shi mu'jizozi da yawa so da ba tara ba ne kawai kada wani ya ce ai ayoyin da Allah ya ba annabi Musa alaihi salam tara ne shi yasa ibnu kafir a can yace mana ya lissafa mana wajen ina jin nan ya lissafa mana nan ku lissafa a tufan nawa daya al-jarad fari biyu al-qummalu farkwata uku ko ad eh, fadi hudu addamu biyar jini kenan al'asa sanda shida ko aliyadu hannu da aka bashi bakwai ko Sarkun bahari nawa kenan takwas sannan tazliluhum bil ghamami in wadda ake musu da giragizai kaga tara sun cika to kuma sai aka ce almannu nawa kenan asalwa alhajiru kaji ku sannan kuma sai aka ce wa ghayru dalika min al ayati allati shahaduha kaga suna da yawa ce so da ka ba tara bane sun wuce tara amma nan Allah yana nuna cewa Allah ya ba shi wasu ayoyi masu mahimmanci guda tara a cikin wannan ayat al-Isra shi yasa Ibn Kathir sai ya ce wa qad utiya Musa ayatin ukhra kathiratan hakika an ba annabi Musa wasu ayoyi masu yawa na daban من حاضره الحجرة لذا سيكي أقوي يسامو دوسي يبجاشي سيكو يدوسن سي فشي سي بواي بقوة دكا سيكي وخروج الماء منه بكاقينة ومنها تذليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك مما أوتوه بني إسرائيل لكن أبن أخطى بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر باين سر أبو دقيق مصر kun ga su rayuwar da suka yi ma biyu ce su ma akwai rayuwar da suka yi a masar ita ce rayuwar da suka yi fir'aunu to daga nan kuma sai rayuwar da suka yi aka mai da su baitul maqdis to duka ولكن ذكرها هنا a آياته التي شاهدها فرعون وقومه sai dai ayoyi taran da ake nufi an ba annabi Musa a nan su ne ayoyin da Allah ya sa fir'aun ya gansu da idansa da shi da mutanensa ashe ayoyi taran da ake magana kansu ana nufin ayoyin da fir'aun ma ya gansu ne ba waɗanda aka ci gaba da ba annabi Musa bayan an halakar da fir'aun ba فكانت حجة عليهم فخالفوها أما حقا sai suka zama wannan wannan da aka ba su zama hujjoji a kansu in aka ce hujja ta zama a kanka shine a kafa maka ita ka kibi ki yadda sai ka halaka sai a ce hujjatu kamar yadda manzo sun ce wal qur'anu hujjatul laka aw alayka hujjatul laka qur'ani ka kafa hujja da shi kai aiki da shi ka zama dan aljanna kai wa'azi da alqur'ani kai aiki da shi ya zama hujjatul laka amma idan aka karanta maka qur'ani ko kai ka karanta ka san abin da ke ciki kai aiki da shi to ya zama hujjatun alaiki kenan ya zama hujja a kanka to su ma sai ya zama hujja a kansu wa anaduha kufran wa juhuda sannan suka ketar waɗannan mu'jizozin da aka su saboda me saboda kafirci da kuma musa ayoyin Allah banu isra'iliya gun bayi wal ayatu tis'u to waɗannan ayoyin ne guda tara waɗannan da aka ce an ba annabi Musa a keɓe wanda Fir'aunu ya gansu mutanen fir'aunu ma sun gansu waɗanne ayoyin ne an ruwaito daga ibnu abbas radiyallahu anhuma ya lissafa su ya ce al'asa akwai sanda fir'aunu ya ga sanda ko ganta ba ya ganta duk isoshin da ake badawa na fir'aunu da annabi musa alaihi salam akwai bayanin sanda a ciki kaga fir'aunu ya ga sanda ɗaya kenan waliyadu sannan da hannu fir'aunu ya ga hannu ko bai ga hannu ba ya ga hannun da annabi Musa ke sawa a cikin rigarsa sai ya fitar da shi sai hannun ya haske kamar rana ya gani wasinuna sannan sai shekaru shekarun fari su ma fir'aun ya gansu. fari aka yi kawai Allah so kan da fari aka daina ruwa gari ya ya bushe ya bushe da banu Isra'il da da kibbawa mutanen fir'aunu da baki ɗaya suka shiga bala'in yunwa ƙarshe har da fir'aunu suka ce ma annabi musa ya yi addu'a allah janye musu wannan ƙarshe da aka janye sai da suka ɗau alƙawari la nasaddaqanna wa na nakunanna na ash-shakiri za mu imani kuma za mu gode ma Allah amma da aka janye sun yi ba su yi ba fir'aunu bai yi ba sannan su ma sauran da ba ba su yi ba ita ce ta nawa ta uku wal bahar sannan teku ai fir'aunu ya ga teku ko shine karshen abin da ya gani yayi ko shine karshen abin da ya gani da ya ga shararren titi kawai ya shigo eh, har ma sai da ya alfahari inna haula ila shirzimatun qalilun wa innahum lana laghaizun eh kawai sai da ya shiga kawai shikenan sai aka ce ma ruwa ya haɗe shi sai da ya ga kaza ba ta zan alhamdu ba sai ta duka a sai ta a makogaro da fir'aun ya duka a makogaro sai ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin sai Allah ce al'ana wa kad asaita qablu kunta min almufsidin sai yanzu ne haina ai dafa alqalam quyatu suhuf ai alqalam ya bushe me zai kai imani sannan wal jarat fir'aun ya ga fari wal qummal fir'aun ya ga kwankata wal dafadi sannan ya ga fadi waddamu ya ga jini wa tufanu ya ga ruwan tufanu da aka yi wanda ya gama gari su nawa kenan su tara ibn abbas radiyallahu anhu ma kai aka ruwaito ibn abi hatim ya ruwaito a cikin tafsirin sa cewa waɗannan su ne ayoyi tara da aka ba annabi musa a keɓe amma an ba shi wasu ayoyin kamar yadda wannan ayar ta suratul baqara ta ce wala qad ja'akum musa bil bayyinat annabi musa ya zo muku da ayoyi waɗanda suke balo-balo waɗanda za ku gansu da idanku ku taɓa su da hannunku ku ji su da kunnuwanku الامام ابن جرير الطبري يشي ألا تعالى يشي ولقد جاءكم موسى بالبينات أي جاءكم بالبينات الدالة على صدقه وحقية نبوته حقيقة عن النبي موسى عليه السلام يا زومك جمع جزوزي ولن نسكي نونا قسيسة بكم الشيء ويا تنتشي النبي الله العصا التي تحولت تعبانا مبينا sai ibn jarir ya ce kamar macijiyan nan da take juyewa kai kamar sanda da take juyewa ta zama akan maciji akan maciji wa yadihi allati akhrajaha bayda'a lin-nazirin sannan kuma da hannunsa da yake fitar da shi yana mai haske da masu kallon sa ka gani ko wa falaqil bahri da kuma yadda Allah maɗaukacin sarki ya fasa teku gida biyu kawai teku ya tsage duk mutanen da suka san teku wanda suka je Egypt a cikin ku suka je sun san yadda Nil yake kogi ne shi kuma teku so da kanil yana daga cikin eh, rafuka masu ban mamaki teku ne sannan bayan kasance wasu teku kuma kogi ne bambanci tsakanin teku da kogi shi teku ba a shan ruwansa amma kogi ana shan ruwansa to shi ne ya ba su ruwa su sha a yanzu kasashen da suke takama da nil da zai tafi. Ƙila su mutu dukansu ko ko ba su mutu ba su shiga kan wahala kasashe ne sun kai Allah kallu wajen biyar ko hudu akwai Eritrea akwai Masar akwai Ethiopia akwai Sudan waɗanda kasashen ɗayan ɗayansu tattalin arzikinsu da takamar rayuwarsu ya dogara ne da me da tekun ruwan ni har za ka ji larabawan nan suka faɗi suna cewa laulan nilu la kanat na qasra ba dajen nilu ba da kasar mu baki ɗaya ta masar ta dace ta zama fako kuma za ka ji suna faɗi suna cewa an nilu hayatu bisra nil shine rayuwar masar to gayi na ruwan Allah Allah madaukakin sarki ya halakar da Fir'auna a cikin kuma banu Isra'il din nan da ake ta ba mu labarin abubuwan da suka rika yi ma Annabi Musa na rashin kunya fa an yi ne bayan an halakar da abokin gaban su wanda za kashe su yake Fir'aunu lasan ya lashi takobin sai ya gama da banu Isra'il musamman mazan su sa'uqattilu abna'akum wa astahyi nisa'akum wa inni fawqakum wa inna fawqakum qahirun ce za mu kakkashe muku sai mun riƙa kakkashe mazajenku sanuqattilu akum wa nisa akum wa inna fawqakum qahirun haka fir'aun ya ce wallahi sai mun riƙa kakkashe mazajenku muna yayyanka su sannan kuma mu kyala mata mu kyala mata matanku mata ba maza za a ci gaba da haihuwa duk namijin da aka haifa sai a kashe shi kaga za a samu za a samu haihuwa Allah ta'ala a sunnarsa jinsin nan guda biyu sai suna nan za a hayayyafa to sai ya kashe musu mazaji mata kuma sai a basu amma sai gashi an halakar da shi amma duk da haka waɗannan ba shi ba wa masiri arzihi lahu tariqan yabisan sannan kuma da yadda Allah madaukakin sarki ya sanya teku kawai ya zama kasa busasshiya kuka zo kuka taka kuka wuce Allah ya tseratar da ku a gaban ku kuma aka halakar da makiyin ku fir'aun wal jaradi da kuma fari wal kummali da kwankwata wal dafadi'i da kwadi wa sa'irin ayatin lati bayyana sirrahu wa sihhata nubuwwatihi da sauran mu'jizozi da suka tabbatar da gaskiyar annabtar annabi Musa kuma suka tabbatar da cewa shi annabin Allah ne wa inna ma samma Allahu bayyinatin ibnu jarir yace Allah ya kira waɗannan mu'jizozin da cewa bayyana a fili suke litabayyuni halin nazirina ilaiha domin ga su nan kwalo waɗanda duk suka kalle su za su gansu إنها معجزة لا يقدر على أن يأتي بها بشر هاي waɗannan mu'jizozi ne da babu wani ɗan adam ɗin da zai iya zuwa da su illa bi tashirin lahi zalika lahu sai dai idan Allah ya huwace masa ah, da Allah ya tashi tabbatar da haka ba sun ce ala na'tiyan naka bi sihirin mithlihi ba faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa ja kai ka zo da sihiri ko kai dan dabo ne to ka je ka sha ka za mu zo mu ma da wasu masu sihirin waɗanda sun fi naka daga in ka isa ka sanya mana wata rana mawidan kenan ka sanya mana rana ka sanya mana wuri mu ba za mu saba ba kai ma ba za ka saba ba sannan makanan suwa wajen da zai mana daidai wajen da zai maka daidai yace maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhshara an-nas duha ce eh, na zaba yawmuz zina ranar ado kamar misali ka ce ranar sallah kaga ranar sallah ya ranar kowa na gida ko Rana aiki ba ba wanda zai je wajen aiki shi yasa wani taro ake son a yi na kabila ko taron wani dangi sai a ce to a taron sallah sai kowa ya zo na Abuja ya zo na Lagos ya zo kila ma na Saudiya ya zo kila ma na America an yi sa'a ya zo sai a ce to a sa taron nan. siya zuwa sa sannan kuma ka ce a sa makanan suwa a samu wani waje wanda ya daidai da mu ya daidai da kai shi kenan ya ce mawa'idukum yau muzinati wa an yuhshara nasu ruha a ce ranar ado sannan kuma a ce mutane su fito da hantsi a sa mutane kowa ya fito a ce ba a yafe ma kowa ba kowa ya fito suka fito shi kenan da suka zo suka ce imma an tulkiya wa imma an nakuna wala man alqa shi ko ka fara ko mu fara annabi musa ce bal alqu shi ce ku fara ma eh ai mai jin tsoron mai jin tsoro shine mai jin tsoro wanda bai da gaskiya shi yake jin tsoro shi ku fara tsawa suka jajje fa abubuwan da suka zo da su sun zo da fa'al qawhi hijalahum wa isiyahum qalu bi izzati fir'auna inna la nahnu ghalibun suka rantsi suka jefa igiyoyin da suka zo da su da sandunan da suka zo da su suka yi rantsuwa suka ce mun rantse da buwa ya fi fir'auna mu za mu ci nasara shi ce da suka jajjefa shi ce yadda macijai suka cika waje fa'auja fi nafsihi khifatan musa sai da annabi musa ji tsoro a fili to amma namiji baya bayyana tsoron Allah ne kawai ya bayyana fi nafsihi aka ce أوجس في نفسه خيفة Musa annabi Musa. sai الشر ji قلنا لا تخف ألا تسي مك وانت مسد أهنك لمك شمس إنك أنت الأعلى خيك كي سما وألقي ما في يمينك تلقف تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى شيكي to kage kage kage abin da kai ke su ne waɗannan daga cikin ayatul bayyinat da Allah ba su kowa na gani yanzu macizai sun cika waje ka ce kai ba za ka gani ba yi wani macijin ma in yi wata ƙara ko yau sutsin da yake yi kai makaho ne sai ka ji a kunnan ka ba za ka tabbatar da cewa maciji ne a surgumin kumurci ne ya zo wajen to shi ya yasa haka aka ba aka ba annabi sallallahu alaihi aka ba annabi Musa alaihi salam wannan ibnu jarir yace wa inna ma hiya jam'u bayyina ai bayyinat jam'i ne na bayyinatun kamar yadda ake cewa mislu tayyibatin sai ayi jam'in ta a ce ne tayyibat to ne wannan sai Allah ta'ala sai ya ce thumma takhastumul ijla min ba'dihi daga nan duk waɗannan ayoyin da aka ba annabi Musa wanda ke tabbatar da gaskiya annabtarsa amma daga baya sun batta kastumul ijla min ba'dihi sai kuka zo kuka rike dan marakin sa kuna bauta masa wa antum zalimun alhali kuna azzalimai kuna ɗauka haƙƙin Allah kuna ba wani kissar kissar bautar idilu da suka yi tana da tsawo za mu yi ƙoƙari mu kawo ayoyin eh, bautar ɗan barakin sa da suka yi amma kafin nan a sheikh shaibatul hamdi yake cewa ai abattumul ijla kun rika bauta ma an maraki allazi sana'ahu lakum as-samiriyu wanda wani da ake ce masa as-samiru as-samiriyu yazo ya muku shi wannan as-samiriyu nan kuma yadda malaman sira suke faɗi mabiyin annabi Musa lokacin da aka zo za a halakar da fir'aunu bayan an halakar da fir'aunu malaman sira Allahu alam bi sihhatir riwaya ba ta da isnadi amma malaman sira sukan rubuce ta cikin tarihin su kamar ibnu kafir ya kawo cikin al-bidaya wan nihaya aka ce sai shi as-samiri din nan sai Allah ya nuna masa dokin al-malaika jibrilu kago ta kila waliyi ne cikin waliyan annabi Musa alaihi salam da ya ga inda dokin mala'ika jibrilu alaihi salam ya taka a lokacin da aka halakar da fir'aunu sai ya je kuma sai ya danki kasar sai ya sa ta a cikin jakar shi sai ya ɓoye ashe yana da manufa bayan Allah ta'ala ya kira annabi Musa alaihi salam cewa ya zo ya gana da shi da ya gayyace shi ya tafi shi kenan sai muta sai ya zo kawai sai ya ce ma mutanensa sa'ara mushi gwalagwalansu na matansu kayan adansu dan kunnansu awawaransu da mundayensu da sarƙoƙinsu su ara masa ya tattara su da ya tattara kawai shi kenan sai ya narkar da su sai ya ibo wannan ƙasar da ya sa ta a cikin jakarsa kamar yadda malaman sira suke faɗi shi kenan sai ya zo sai ya haɗa musu ɗan maraƙi da wannan zinariya sannan sai ya ɗibi wannan ƙasar sai ya zuba a cikin wannan ɗan maraƙinsa shi kenan sai ya zo sai a ɗan abin da ɗan maraƙin san kawai sai ya riƙa ihu kamar ɗan maraƙi ne sai ya ce musu ai ga ubangijin ku nan shi ne ubangijin ku kuma shi ne ubangijin musa sai annabi musa ya manta ya tafi shirilita ya tafi wai neman allah a wani waje can ga ubangijin ku nan shi ne za ku bauta mawa shi kenan ya iya daɗin magana mabiyin annabi musa ne da ana ganin shi amini ne na annabi Musa alaihi salam shikenan sai suka ga kawai suna bauta masa kamar yadda zamu ji Allah ta'ala ya bamu labari a cikin suratul arafi da dan tsawo sannan kuma na cikin suratul taha ya fi tsawo insha Allah zamu ji a gaba to shine shaykhatul hamdi yake cewa wattakhastumuhu ilahan min dunillahi ba'da an faraqakum Musa kuka rike shi a matsayin abin bauta kuka bar Allah bayan annabi Musa ya rabu da ku zahiban ila miqati rabbih domin ya je ya gana da ubangijinsa a alƙawarin da suka yi cewa zai zo wajen ubangijinsa domin ya gana da shi ma فعلتم ما فعلتم وانتم مرتكبون لافحش الظلم كوكا kuka aikata abinda kuka aikata alhali wannan abin da kuka aikata mafi munin zalunci ne domin shirka ne wa a'zamihi kuma mafi girman zalunci haifu ashraktum billahi a inda kuka yi shirka ga Allah kuka ɗauki abin banza a gaban ku fa aka sassaka wannan abin shi yasa malamai suka ce daga cikin mafasidu shirki daga cikin munin shirka annahu yaslibu sahibahu aqlahu mu shirki bai da hankali ai ana ba da labarin sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Umar nan ana zaune wata rana a majalisa yana khalifa sai kawai aka ga sai da kuma kawai ya fashe da kuka shi kadai ba a masa komai ba kawai kamar yanzu misali ta ce shugaban kasa yana taro da 'yan majalisarsa kawai shi nan taron da suke yi da sati sati kuma sai ga shugaban kasa fashe da kuka can kuma sai kama dariya sai kabinet din sai na suka tambaye suka ce ya amira lomi muminin me faru yi kuka kai dariya sai ce wallahi na tuno wani abu ne wata rana lokacin muna jahiliya kafin zuwan musulunci na ɗauko na samo wani icce na sassaka gunki na zan bauta masa yace to wannan shine ya sami kuka ka sassaka wai abin da zaka bauta mawa da kanka sai ka yi shi fa amma wai cikin ka na ciwo sai ka zo ka ce wai ya baka lafiya kuma kai ba ka yi shi fa da nan ka ga dama kawai ka jige shi ma yanzu yanzu nan ko sai ka zo kana cewa ya baka lafiya yace to abin da na tuno kenan yace shi yasa ne kuka amma dariyar da nayi ita ce ina sassaka gunkin nan nawa sai kai wani dan bazgi daga cikin iccen sai fada baki na sai na ji ashe icce ne mai zaki kawai sai na cinye yace haka nan allarsa sai in balli kunye sai in cinye sai in balli hannu sai in cinye sai da na cinye gunkin nan nawa baki <laughs> sai na koshi tak sannan yace to abin da ya bani dariya kenan ga mahaukaci kenan ya cinye ubangijin shi to kaga shi yasa duk mushriki mutumin da ke shirka ya hada Allah da wani a cikin bauta za gan shi ba mai hankali bane shi ba shi da hankali yanzu ka dauka mutum ne za ka same shi babban ma'aikacin gwamnati dan siyasa wayayye yanzu da za ka zo ka ce ba intellectual bane sai ku yi rigima da shi in an tashi za a nemi intellectuals na kasa na duniya ma su ake gayyatowa a a high table amma kawai sai ka gan shi ya tafi gidan boka boka ya sa mushi wasu shari'a ya ce je siyo kullum naira ashirin ya ce je siyo allurai guda goma sha tara kafin su sha tara nan ya zo ya ta rigima da masu ce da allura su ce su ba su cewa sai fakiti ya ce a shi dai kirga mai yake son a yi ɗaya bayan ɗaya a ce an kirga masa sha tara a ce alhaji ka siya an ka ce ka ce fakitin mana ya ce wallahi ba na son fakitin a kirga ko da za ku yi min cinikin fakitin ne ku yi dai ku kirgo min sha tara nan ku ba saboda an ba shi ya kawo da yadda shadar zai mutu ya shige ya je samu wani ƙazamin mutum da walkinsa a daji dagaje gaje bakinsa da ƙazanta ya ce masa tsaya nan tsaya nan cire takalmin ka ya cire takalmi alhali ofis yake da shi toto akwai mutumin da ofis shi ya kusan girman masallacin nan kila ya yi ta jujjuyawa da kujerarsa teburinsa ta ne amma sai tashi tafi wajen boka kazani wawa kuma ya riƙa bashi umarni yana ji kuma ya masa biyayya tun ban za ka ga bokan kila ba zai da riga ya sa wata fata nan ya daura wani abu azanta dai ka gan shi ga dabba sai shi kuma zai rika bashi umarni shi kuma ya dawo yana jujjuyawa a kujerar shi yana jujjuyawa a kujerarsa kuma tunanin soyi wannan boka ya bashi wannan kujera dan Allah wannan a Suli ba aqluhu am lam yuslam suri ba aqluhu yana da hankali shi kuma da hankali ba da hankali to suka zo suka rika bauta ma dan marakin sa alhali sun san su a gaban sa aka sassaka shi akwai hauka da ta wuce wannan babu hauka da ta wuce wannan Allah ka shiryatar da mu Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga shirka ka tsare mu daga miyagun dabi'u ka shiryatar da masu aikata haka ka dawo da su kan hanya Allah subhanahu wataala ya albaka a cikin rayuwar mu in Allah ya kai mu gobe za mu karata wannan bayanin na wannan ayar sannan mu ji kisar bautar ah, maraƙin ɗan marakin sa da suka yi kamar yadda alkur'an ya ba da a wadace ba tare da ka buƙaci wasu bayanai ma na tarihi ba ƙur'ani eh, ya yi bayani a game da su Allah mu da sarki ya albarka a cikin rayuwarmu ya ba mu damuna mai amfani ya saukar da alkhairi a cikin mu ya mutuwa gabanin mu jagoranci ya ba mu ikon musu biyayya ya tsare mu daga bala'i Allah shirkar da mu ya shirkar da zuriyar mu sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ala kai kowa gidansa lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh